rahim alhamdulillah wasu salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mun wala amma ba'd yan uwa masu kallo da sauraron mu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a cikin shirin domin ki podcast wanda yake tattaunawa akan al'amuran da suka shafi yan uwa mata sunana fatima abdullahi muhammad wacce nake gabatar da wannan shiri a tare da ni kuma akwai malama na to A shirin da ya gabata 'yan uwa mun ɗauko magana akan abin da ya shafi ilimi yadda mace za ta nemi ilimi da kuma a shirin da ya tattauna akan abin da ya shafi yadda mace za ta yi da'awa da kuma waanda ya kamata a ce ta yi da'awa din. A wannan gaba kamar yadda muka fara malama akwai abin da na ce ya kamata a ce mu tattauna akan shi ba don lokaci ya cin mana ba. Malama shine ne abubuwan da ya kamata a ce mace ta kula da su bi ma'ana ta kiyaye su ko kuma wajen shi neman ilimi din tun daga farkon neman ilimi din har izuwa yin da'awa har izuwa kuma abin da za mu tattauna akan shi a gaba malama wa'annan abubuwa ya kamata a ce mace ta kula da su ta kiyaye su billahi min shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma haka ina yi wa masu kallo da sauraron musallama ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a alal hakika abin da yake asali a wurin mace hmm. kamar yadda malamai suke ambatawa shine zama a gida din da natsuwatar ko istakararinta a gida Allah ce wa karna fi buyuti kunna lalura ce take ba da dama ko take sanyawa mace ta fita ta nemo karatu domin tana cikin duhu na jahilci watakila. lalura ce take sa mace ta fita ta je ta yi ah, koyarwa ko ta yi da'awa domin ta tsamo 'yan uwanta mata daga ah, duhu na jahilci ko wayan musu da kai lalura ce take sa ta fita ta je ta yi aiki ko ta yi kasuwanci mm. saboda ta samu la'alla abin da za ta yi rayuwa da shi ko za ta taimaka mijinta ko wani abu makamanta wannan da haka shi zaman gida din mm. shine asali a gurin mace mm. don duk sanda aka ce mace za ta fita daga gida to akwai bukatar ta kula da wasu abubuwa muhimmai mm. ba wai kawai don ina so in tafi makaranta zan je islamiyya shikenan ba doka ba oda mm. in sa kai gaba ba haka addini ke ba abu na farko shine mace lai ta samu izinin majibincin lamari majibincin lamarin nan miji ne mahaifi ne ko waɗanda suke a makwafinsu kamar wa Mm. ko kanin ah, baba ko kanin mahaifiya ko ma dai waye namijin da wannan shine majibincin lamarin ki to lallai ya zamanto da izinin sa kike yin wannan sintiri na karatu wannan sintiri na koya ko na koyarwa ko na da'awa ko ma na menene duk mm. inda zaki je ya zamanto an buga miki biza mm. ba wai kin sa kai bane ba kawai kin tafi ta idan an ce miki a'a baki da damar da zaki motsa ki yau ba haka musamman idan ya kasance miji ne ko mahaifi din kai tsaye abu na biyu shine mace ta kula da wajibinta na farko mm. wajibi ne in kula da gidana in yi mijina hidima in kula da 'ya'yana in yi kaza in dole sai na yi kokari na shi sa ba sauki ba ba mace ta ce za ta fita koyarwa ba sauki ba mm. ba sauki ba mace ta fita aiki domin wani nauyi ne da dama tana da shi kuma yanzu ta zo ta kara kanta wasu nauyi so kuma idan na ce zan fita koyo da koyarwa ba shi yake nuna cewa an sauke min hakkin kula da 'ya'yana ko da kula da gidana ko da kula da mijina ba mm. Allahumma illa wani lokaci akan samu fahimta a tsakanin mata da miji wani lokaci miji ya ce a to ai ba sai kin yi kaza ba shi mm. ba sai kin yi kaza ba shi so irin waɗannan an samu wannan sauƙaƙewar to kin ga wannan a falala ce daga gari sai miki amma a karo na farko ki tozarta wannan bai kyautu ba domin wannan shine abin da Allah zai tambaye ki a kansa na farko shi hmm. ki na farko da haka dole ki kula da shi abu na gaba shine kiyaye iyakoki na shari'a a wurin ko menene zaki fita kije je ki ilimi na addini ko na boko aiki ko na jin kai ko na da'awa ko na neman kuɗi ko ma menene shi dole a kiyaye dokokin shari'a da shari'a ta gindaya a kan mace hmm. dokokin nan ta bangaren ita karan kanta macen shiga da za ta fita da ita hmm. daga gida dole a kiyaye hijabi ba kawai dan miji ya baki izini sai ki fita babu hijabi ba neman izininsa wannan sa ne amma wannan kuma fa haƙƙin waye haƙƙin Allah maɗaukakin sarki dole mace ta fita a shiga wadda take ta mutunci ta kamala da addini ya yi mata umarni eh. sanya kaya sutura wadda take amsa sunan sutura ta mace musulma bisa sharuɗan da malamai suka tafi a kai cewa waɗannan su ne sharuɗa ga mammu mace ta sanya hijabi ko sutura eh. da take ta rufe dukkanin jikinta sutura wadda take ba mai shara-shara ba sutura wadda take ba mai matsa jiki ba mm. sutura mai zarari. sutura wadda take ba ta kamanceceniya da sutura kafirai ko ba mm. ta kamanceceniya da kayan maza sutura wadda babu turare ko kanshi a cikinta sanda za a fita sutura wadda ba ta alfahari ta fariya ta fankama ko wani abu makamancin haka wannan su ne sharɗan hijabi da lallai mace musulma ta yi ƙoƙari ta kiyaye sanda duk suturar da za ta sa wasu an ce za a tafi aiki ko za a tafi koyar malama kamar sun je gidan gwada ado mm. eh, wasu albashin ma da suke samu a kan wannan yake karewa saboda kawai kullum damuwa da ta dinka sabon zani sai ta yi kaza sai an canja a ɗaura wancan zanin yau a sa wancan mayafin gobe a fesa turare a wuce da sauransu wannan kin ga keta iyaka ce ta Allah madaukakin sarki iyaka ta biyu shine a gurin mu'amala da abokan aikin inda za ki je ki aikin nan to ya ce lallai in ba darura kusurwa ba to ba ki mu'amala da maza ba in kuma mu'amala ta lalura ce in na ce ta lalura ina nufin ka'ida da tsarin wurin karatun na malami namiji ne zai koyar da ke to sai ki kiyaye hmm. menene iyakokin shari'a na mu'amala ki da namiji kadirar darura magana da za a yi kadirar darura hmm. a tattaunawa da za a yi kadirar darura watakila kiliya ma da za ku yi a hanya ko menene shi kwarkwatan lalura mm. wasu lasisin su shine ai lecturer na ne sai ki mm. kira shi a waya tattauna ku yi hira ku yi wacece mm. ki je ofis ki je ki zauna a ta hiran a gurin aiki ne a a yaya na a a wace ce ki girko abinci ki kamai ko ki zauna ku tattauna ai wallahi a wasu aiki suna aboki ne Mm. Eh, ko abokin aiki na ne abokin aiki na wannan malama yana da faɗi sosai wallahi kuskure ne su waɗannan duka abubuwa ne da lallai mu ji tsoro kar dan an ce mu je mu nemi ilimi mm. ko mu je mu yi da'awa ko mu je mu aiki ko mu je mu kaza kuma sai mu zo mu rika keta waɗannan iyakoki na Allah da za su sanya abinda muke nema ma ya gagara yin albarka Allah ya mm. samu dace amin ya Allah malama dangane da aiki idan na ce aiki na nufin fitar mace ta je ta yi aikin gwamnati ko aikin ofis ko dai mm. wani abu wanda yake sunan shi aiki malama wa'in shawarwari za a ba wa 'yan uwa mata ga ita macen da take yin aiki da to shi aiki eh, kamar aikin kwadago za mu ce ko kodago ko mm. abinda mace za ta fita ta je ta yi na hidima da za a ɗauki kuɗi ba mukabil ɗin wannan hidimar ta' a bata wani kuɗi hmm. to abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci da ya kamata mace ta sani kuma kamar yadda na faɗa da er, shirin da ya gabata akan abin da ya shafi karatu hmm. shi ma akan aiki yana bukatar haka lallai mace ta san cewa abin da za ta yi aiki nan a kansa to ya kasance abu ne da ake da lalura da hmm. bukata a kansa kuma ya kasance aiki ne da galibi mafi rinjaye da mata za su yi aikin kuma ga 'yan uwansu mata Ina ce da mata karki je ki aikin da watakila ɗabi'ar wannan aikin an saba in kika gama mace a ciki sai nadiran Ya mm. ki je ki sa kanki a tsakiyar maza su kuku takwas a ofis ke kadai ce mace an tura ku assignment a mota kun fita kuku biyar ke kadai ce mace saboda konewar boko ke ki gwamutsu da maza a cikin mota ki zauna a baya ana hira ana wayo duk da sunan aiki to wannan bai kamata ba mace ya kamata ta ji tsoron Allah akan wannan keta iyakokin Allah da haka aikin da zaki ya zama zamanto guri ne mai tsafta hmm. ta yadda zaki kina da damar da zaki kawwame kanki daga maza kuma galibin waɗanda zaki mu'amala da su sai fa illa lura lallai to ya kasance a mata ne yan uwanki hmm. abu na biyu ki sauke amanar wannan aiki da aka dauke ki Allah madaukakin sarki ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha أشبقنا منها وحملها الإنسان إنه كان innahu kana zaluman jahula amana ba karamin abu bane ba tana daga cikin alama ta imani cewa idan an amince maka to ka cika wannan amana da aka baka wannan alkawari wannan sharaɗi da aka tsaya da shi a kanka don haka ki kula da amanar aiki wani lokaci wasu sai ki gani yana daga cikin rashin kula da amanar aiki lokacin da aka yi da mace za ta je aiki ko in ce mutum zai je aiki sai ya tauye lokacin ba zai je akan lokacin saboda yana ganin ba wata doka da za a hukunta shi akan in bai zo da wuri ba mm. kuma baki asalin sharaɗin da aka yi da ke shi ya yake zo karfe goma za ki tashi karfe hudu to ki sani idan baki je akan wannan lokacin bakin ci amana mm. kuma abinda kika karba na wannan ujira ko na wannan aikin da baki je kin yi shi ba a wannan lokacin sunan shi haramun mm. matukar ba yafe miki shi aka yi ta hanyar kin ba da uzuri ko kin sanar da dalilin rashin zuwan ki ba ko an yaje miki mm. so kin ga kana nema kuma ka raka hada kanka da abin da yake na haramun akwai tsoro a ciki da haka a kula da amana ta yanayin lokacin aiki kuma a kula da amana ta hanyar sauke aikin da aka dora miki eh wata ta iya zuwa a kan lokaci masha Allah za ta zo karfe 8 aka yi ita 8 tana office hmm. amma an koyarwa ce tana nan a office tana hira da malamai hmm. ko ta shiga kawai sai ta ba ma wa yara na ta ce kai in ta samu wani mai dan kokari a kwafe hmm. muku ka sa muku akan allo ta koma gefe tana danna waya ko tana hira ko tana zaune tana sharholiyarta wannan duk yana daga cikin amana ta abin da ya shafi ah, rashin kula da wajibi na aiki ko amanar aiki da ya kamata a ce mace musulma matukar dai kina so hmm. aikin nan da kike yi ki samu albarkashi to ki kokarin ki sauke wannan hakki din da aka dora miki akai domin samun abin da zaki ya zaman to daidai wannan kamar kusan zan iya cewa a takaice abin da ya shafi aiki kenan aiki kenan to malama idan aka ce aiki akwai kasuwanci <clears throat> shin mace tana da damar ta fita ta je ta yi kasuwanci bi ma'ana ta ko da ba ta shiga kasuwan ta je ta ta yi shago ta yi sauransu amma dai siye da siyarwa tun da yanzu mun samu sauki ta midiya ma sai ga ana ta siye da siyarwa ya ya ya kamata a ce mace ta yi to shi addinin musulunci tun kafin ba mu zo magana mace yanzu an samu sauki a zamanance ta fannin A cewa ga wayoyi da nan da nan za a kulla alaka ta kasuwanci ko yarjejeniya ta kasuwanci kana gida mutum yana can ka zaɓi abin da kake so ka tura kuɗi ka me duk an samu wani sauki alhamdulillah to amma tun a farkon sha'ani ma mu gane cewa addinin musulunci ya ba ma wa mace dama da ita ma za ta nema daga arzikin Allah maɗaukakin sarki a ban ƙasa bisa abin da ya dace da umarnin shari'a da yake kanta ko iyakoki na shari'a isa za mu ga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fara na Khadija radiyallahu anha bijimar yar kasuwa hmm. wanda ko a lokacin ta ba ko ko kowane namiji bane ba ma ya kai abinda da na Khadija take yi na kasuwanci hmm. da neman kuɗi misali kuma eh, ya kasance dukiya ce mai albarka da ta hidimta wa addinin musulunci mm. da haka dai abinda nake so in ce na farko addini ya bada dama sanin da Allah maɗaukakin sarki wa ɗan adam na cewa ya sanya mishi soyayya ta dukiya da abin da ya shafi kyale-kyale da kawa na duniya ba a tauye mace a nan ba mm. sai dai kamar yadda yake a karatu a yadda yake a aiki a yadda yake a menene duk abinda mace za ta ya kasance tun farko abu ne wanda yake da halacci bata gwama shi da abin da ya shafi haramun a wurin aikatawa ba irin nau'in kasuwancin da za ta yi zamanto kasuwanci ne na halal irin abin da za ta sida irin mutanen mu'amalar da za ta yi da mutane a cikin kasuwanci ya kasance mu'amala ce ta halali ta siffanta da yanayi na ah, samaha ma'ana sauki da tausasawa da ah, sauƙaƙawa al'umma a cikin abin da ya shafi kasuwancinta kamar yadda yake a cikin hadisin da imam bukhari ya fitar da shi da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa rajulan eh, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza wa idza ah, Allah madaukakin sarki ya rahama ga bawansa wanda yake idan zai saida hmm. zai samhan yana zai sauƙaƙa zai tausasa akan abin da aka zo ana nema a sa idan zai siya da idan shi zai siya idan zai biya mutane bukatunsu ko menene dai ya zamanto akwai sauki a cikinsa kuma ya kasance tsoron ki a cikin kasuwancin ki ta fannin nau'in abin da zaki sai duk abin da za a samu in fanta taba sama ne a cikin ribar da za a samu idan kasuwanci ne na haramun karki ko menene idan ya kasance akwai sabon Allah to ke kan ki kyamace shi ki guje mishi iyakar gudu to sai ki zauna lafiya sannan abinda duk kika san cewa akwai cutarwa a ciki idan kika saida wa al'umma shi mm. to ya kasance kin nemi wance kin kiyaye mm. wannan abin ta yanda watakila wasu abubuwa ne da za a zo an yi amfani da su akwai cutarwa a jiki mm. ko da ba aniya ba ina nufin ko da cutarwa wadda ba za ta zama to yanzu yanzu ba Hmm. yau da gobe ta haifar da illa a cikin al'umma sai ki kare abu na karshe wanda yake mai muhimmanci shine mace musulma ta kasance a cikin kasuwancinta ko riba da alkhairin da take samu a kasuwanci to taiwa kanta adalci ta taimaki kanta ta hanyar aikata ayyuka na alkhairi da wannan dukiya cikin abin da zai amfane ta sadaka mai gudana masallatai rijiyoyi taimakawa marayu wata ma a cikin gidanta ma wata taimakon ta yake domin watakila wata Allah ya buɗa mata hamshaki ya hajiya ce bai yassare wa mijinta kamar haka ba taimaka mishi akan abin da ya shafi hidindimu na iyali da karan kansa da abin da ya shafi yan uwa wannan yana da ce abubuwan da za su taimaka wa mace idan har ta kuma kar ta kasance mai gori in ta yi domin ɗabi'ar mata wani lokaci a irin waɗannan abubuwan sai a hankali. Eh, to malama Allah ya saka da alkhairi. Allah ya datar da mu to masu kallo da sauraro duka-duka da muka kawo ƙarshen wannan shiri sai muna fatan sake kasancewa tare da ku a shiri na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullah